Allah wajen sarki wanda ya haskaka bukatun wani masu ikhlasi kuma ya shirya da su da hanyar shiga aljanna kuma ya buɗe musu kofofi na karamci da rahama da jin ƙai da tausayinsa ya raye zukatansu da imani ya kuma ba su ikon kyautata ayyuka kyawawa waɗanda zai kai ga samun yardarsa zuwa gare su ya kuma isan musu da fitina ta neman arziki ya wadatar da su ya nuna musu dogara gare shi shine kadai hanya suka dogara gare shi har zukatansu suka wayi gari sun cika da ƙaunarsa da ƙaunar manzonsa sallallahu alaihi wasallam ina godiya zuwa ga Allah madawacin sarki akan ni'imomin da ya muna wa'anda ba su bisa kowa ba su gidayewa waɗansu ni'imomin bayyana suke wasu kuma sai an faɗa mutum zai iya ganewa babu shakka Allah ya yi gaskiya da ya faɗa cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda za ku zauna ku yi tali sahin ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya leka su ba yanzu kai kanka wata ni'ima sai an zauna a yi ma baki baki za ka iya gane lalle ko Allah ya yi wannan ni'imar yanzu ni'imar kawai ka ji tsari ka je ka yi shi da kanka ni'ima sai babba ba ka gane haka sai ran da mahitsara ka tattoshe ana neman kai hitsari ka tasa a hitsarin gada haka zuwa kai salon alon kowa bai sani ba sai a waye gari sai likita ya zo ya kama al'aurata ya sama roba da tsiya da mata an kewaye ana alhaji ho ho alhaji ran da duk an ka samu kai hitsari ta ga ana ta murna alhamdulillah alhaji ya hitsari alhamdulillah wai kai hitsari hitsarin gada haka yi boye yau an waye gari in ka yi su ma sai kowa ya sani ana ta murna cewa yau alhaji ya samu ya hitsari kenan ashe ka je hitsari ma ka je ka yi su ni'ima ce amma ka ga za ka iya gane haka ba kowa zai gane haka ba ya waye gari da ka shafa ka ji baka da ko sisi sai kai ta hujjoji Allah bai ma komi ba alhali kuma ya baka lahiyar da haka iya tsugunnawa kai hitsari da kanka ba tare da kowa ya ga sirrinka ba kenan ni'imomin Allah ba su kidayewa ba su da iyaka amma sai mai hankali ke iya gane haka wajibi ne mu ma Allah godiya akan dukkan ni'imar da ya muna muna gode masa akan ni'imomin da ya muna waɗanda ba su da iyaka wasu su bayyane wasu su boye muna neman gafara sa akan zunubai da muka aikata da abubuwan da muka aikata waɗanda ba daidai ba wasu cikin sanin mu wasu da gangan wasu kuma kuskure ne rauni ne na ɗan adam ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai shaida irin wadda take haskaka fuskokin masu ita ranar alkiyama ranar da wasu huskoki sukan tashi da haske wasu kuma huskoki sukan tashi duhun duhun alkur'ani ya tabbatar mana cewa na alkiyama akwai wa'anda huskokinsu za su tashi cikin haske wasu kuma huskokinsu za su tashi kamar rabin dare mai duhu da kasan wani dare ne mai duhu aka yanko aka liƙa musu ga huska saboda bala'in duhu da huskokinsu za su kasance yau mata biyar wujuhun wa taswar wujuh to muna roƙon Allah ya samu tashi cikin wa'anda huskokinsu za su tashi da haske a ranar alkiyama ranar da mutane za su rarraba wasu su tashi da hasken huska wasu su tashi da huska su ba haske duhun duhun saboda munanan ayyukan da suka aikata irin wannan shaida shaida ce ta bawa wanda ya yarda da bautarsa zuwa ga Allah dan bawan Allah kuma dan boyar Allah wanda ba ya wadatuwa da ni'imar Allah da kyaftawa ido ba wani bawa daga cikin bayan Allah wanda zai wadatu da ni'imar Allah zai wadatu da abin da ke hannun Allah ko da da kyaftawa ido ne duk abin da kake da shi a duniya to kana da bukata ga Allah in dukiya ce kana bukatar dai ka tabbata ko da baka bukatar ƙari to kana bukatar ni'imar ta dore har har ka mutu kaban yan daya ko ba haka ba na tabbata ba wani mai arzikin da zaka sama ya ce maka shi ya san dukiyar ka ta ƙari ka hanyar mutu na tabbata ko da dai bai fatar ta ƙaru ya hi kowa to yana fatar ya mutu kuma ɗaya ne su gade ta in ka ce mai alhaji Allah ya sa dukiyar ga ɗayan ka su gade ka ya ji daɗi ko bai ya baka abu yana ɗaukowa ya baka saboda ni kayi mai addu'a da yake so haka in mulki ne ko da kana ganin mulkin da aka gare ka yanzu ya ishe ka to kana fatan dai kada ya kare ka muku ciki dai ba wani mai mulkin da zai zo kana cikin mulki a hishe ka ka rayu da kana mai mulki yanzu ka dawo tallaka kafin mutuwarka kuma ko da ka ya doge kana fatan in ka mutu kaman ma iyalin ka shi a ce ai wane da ka mulki yanzu baba ne ya mutu ya ban mai ci ga baba ne ya gade shi ma yana fatan in ya mutu ɗane ya gade ko ba haka ba a sai kenan babu wanda zai kai ga inda bai da bukatar komai ga Allah ko kai wane ne kana bukatar komai kana da sauran bukatu ga Allah ko babu komai kana bukatar gamawa lahiya ko babu komai kana bukatar yan sai lahara ka shiga aljanna ko ba da dai sauransu kenan ba wani bawa wanda zai wadatu da abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala to wannan shaida irin wanda take bada irin wannan damar kuma Allah ya dada aminci da tsira zuwa ga masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya karrama shi Allah ya girmama shi wanda shine kitamakin annabawa Allah ya fifita shi kan dukkanin halittunsa na farko da na ƙarshe ba wani bawa wanda ya kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani musulmi wanda zai zan musulmi face sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani musulmi wanda sai ya yarda cewa ya hisin manzan Allah bisa ga kanki ya hisin manzan Allah bisa ga babanki ya hisin manzan Allah bisa ga illaki ya hisin manzan Allah bisa ga mulkin ki ko dukiyarki sai sai ka yarda ka hisin manzan Allah bisa ga duk wanda a duniya sannan zaka zama musulmi na kwarai kamar yadda manzon Allah da kansa ya faɗa ɗayan ku ba zai yi imani ba face sai na hiso yawa gare shi akan kanki da dukkan wanda a duniya gaba ɗaya inda za a samu wani wanda kana ganin so ne da manzon Allah 50-50 ake har yanzu imani kana da saura ko kuma a samu wani wanda ka hiso ne bisa ga manzan Allah har yanzu baka zan mai imani ba sai ya zama ka hiso manzan Allah bisa ga duk wanda a duniya sannan za a ce ka zan mai imani shi yasa rashin sanin wannan shi yasa waɗanda ba musulmi ba har suke yin izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sun san irin yadda mutane musulmi suke son manzan Allah da ba su yadda suka yi izgili ga manzan Allah ba domin me musulmi yana iya ba da rayuwa ta yi a kan kare mutuncin manzan Allah musulmi yana iya yadda ya yi hasarar komai don mutuncin manzan Allah ya tabbata musulmi ya yadda ɗan rangana shi guda guda ya mutu wallahi ya yi hasarar inda in dai mutunci da girman manzan Allah na tabbata shi yasa rashin gane haka yasa suke ta abubuwan da ke ta faruwa da muke taɗi yanzu a ce wuri kaza wata ta zagi manzan Allah wuri kaza an samu wani ya yi izini ga manzan Allah kuma suna mamakin yadda musulmi ke ɗaukar mataki suna ganin yadda musulmi ke ɗaukar mataki ai abin bai dace ba ya za a kashe mutum da sun san yadda soyayyar manzon Allah take cikin zukatan musulmi da ba su yi mamaki ba shekara nawa an kai ana kashe mu a ƙasar da wani mataki musulmi sun ka ɗauka shekara nawa an kai kullum a tare mutanen mu kan hanya a kashe a iske cikin gidaje a kashe musulmi wannan abin da yake nunawa shine an na ƙasar nan su sani taba manzon Allah wallahi is a red line khatun ahmar ne nobo zone ne layi ne wanda ko ta shi layi ko wane ne to komi na iya faruwa mu musulmi ko ka kace muna iya hakuri to nawa shekara nawa akai ana kashe musulmi kasar da wani mataki kuma mun dauka mun yi hakuri mun yi jarrabawa ce daga Allah kuma lokaci ne zai zo amma ran da aka taɓa manzon Allah kun ga abin da ya faru wanda ta taba shi bata sha ba to musulmin duniya su san cewa musulmi suna hankurin komi amma ba sa hankurin taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an san haka sai su zauna lafiya kuma wannan shi abambancin arnan ƙasan nan da turawa arnan turawa yanzu bature irin yadda ya ga musulmi suna girman manzan Allah suna so ne suna mutunta shi sun so ne bisa ga kowa abinda kawai matakin da zai dauka bincike zai yi wai wane ne Muhammad nan wai me yasa musulmi suke mai irin wannan soyayya da yawan su irin wannan binciken suke yi karshe ko dan su musulunta ko kuma ko musu musulunta ba za su zage shi ba don sun san girman da yake da shi ga cikin zukatan musulmi ya wuce a zage shi a zauna lafiya to amma mu saboda mafi yawan arnan kasar nan jahilai ne suna yin addinin nan kawai makauce abinda kawai suka ɗauka addini a tusa ma yaro ƙiyayya musulmi da musulunci tun yaro yana ƙarami sai a tara yara sai a ba su guna mai dafi in sun kaci sun kaci dafi wai wai dafi sai a ce to muhammadu ya ce a kawo muku ita in sun kai haka sai a ba su alewa mai zaki sai sai to ga wanda ya ce a ba ku abinda aka so a nuna musu kayan muhammadu matsala ne kayan yansu su adda daɗi ko in yaro ya a zargi yaro da bulala in yanzu mai kuka a cikin muhammadu ya ce a buge ka in ya gama kuka sai a baka kuɗi a cikin ka sai gaske a cikin gaske yansu ya ce a baka wai a nuna musu cewa muhammadu babu tausayi ga addini ne amma yesu nan gehen tausayi yake to shi yasa za ka ga kawai abin da ake gina su a akan kiyayya da musulunci da musulmi amma za ka ga arna na turawa su suna da insafi wani lokaci suna tsayawa su yi bincike wai me yasa abu kaza yake faruwa sai za ga an sha samun arna da yawa waɗanda sun musulunta wurin kokarin gane yaya aka yi wata irin soyayya ta tsakanin musulmi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda ma basu musulunta ba amma kun sun yi maganganu masu kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Michael hat kowa san Michael har littafi ya rubuta wanda ya samu suna The 100 a ranking of the most influential persons in history mutum ɗari ya jero a duniya waɗanda suke gwaraza ne waɗanda bai kamata duniya ba za ta manta da tarihinsu ba amma su ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum na ɗaya wanda ya kamata duniya ta ba lambar yabo lokacin da ya rubuta wannan littafi ya yi lakta a New York yana wannan lakta aka yi ta takin ɗin don me zai sai ga cikinsa kuma ya ce annabi Muhammadu ya fi kowa duniya shina cikin dalilan da ya faɗa yace Muhammad kudin tabbin ilaya. because Elijah will not last 1400 years no could you deceive more than a billion people haka ya faɗa yace abinda ya ni ce Muhammadu shi annadai wallahi bai yiwa a ce Muhammadu shi ne domin ƙarya ba ta tabbata shekara dubu ɗaya ɗari hudu a ce duk kai ƙarya kowa bai gane ba a shekara dubu ba ta sheka ba yace wallahi inda Muhammadu ƙarya kai da yanzu an samu yanzu sun ka tassai to tunda kuma ga har yanzu ba a tassai ba abin da ya faɗa yana na haka na wallahi ya wuce a ce ya yake yace sannan ya za a yi ka tara sama ga mutum biliyan ɗaya don a wannan lokaci ana ganin population na musulmi a duniya biliyan ɗaya da wani abu ne ya za ka tara mutum sama ga biliyan ɗaya don a ce kaya musu wayo shekara dubu da wani abu kana musu wayo har yanzu ba su sai ka ba har yanzu ba su gane abin da ka faɗa musu ƙarya ba ne yace wallahi bai yiwa yanzu don Allah ko mutum goma ka tara kai gari yanzu yana yawa gari yau ka yaudare su gobe ka yaudare su a ce har yanzu an kasa masu hankalin za su gane wani abin da ya faɗa mana yaudara ce to bale sama ga mutum biliyan ɗaya ka tara duk duniya ka yaudare ta yace wallahi bai yi wa don haka Muhammad wallahi abin da zo da shi gaskiya ne mace alhas bai musulunta ba amma kuma kun ga ya faɗi gaskiya game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duka wannan yana tabbatar mana gaskiyar manzon Allah da kuma dalilan da yasa ya kamata kowane musulmi ya so su fiye da kowa inda za a ci gaba da faɗin dalilai suna nan da yawa waɗanda ba za ka iya lisa su ba Allah ya mutunta shi Allah ya girmama shi Allah ya so kan masa da alkur'ani wanda alkur'ani ya zama kalubale ga duniya duniyar da da ta yanzu an kasa samun wanda za su kawo ko da aya ɗaya irin na alkur'ani Allah ya kalubalanci larabawa an ce su kawo sura guda sun a kasa kullu inda sama ajil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'an Allah ya ce in mutane da aljannu gaba ɗaya Allah ya ba da kalubale su kawo irin qur'ani an hakasa Allah ya ce to an rage su kawo sura guda an ya yakunu naftara qul fa'atu bi suratin mithlihi so a kasa kawo sura guda Allah ya ce to an rage an bai su aya guda am ya kuma qul fa'tu bi bi ashir suwarin mislihi ku kawo abin nan sura goma sun kasa aka ce ku kawo sura guda sun kasa Allah ya sake nana ta wannan kalubalen a Makka wai a Madina yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithlihi wa da usu hada'ukum min dunillahi in kuntum sadiqin har yanzu kalubalen nan in kuna kurin iya larabci da kwarewa wanda duka jin ya kai balarabe ya kawo ko da misalin aya sura guda ce sura da sai ko wace tsaranti. irin in na aɗe na mai aya uku ku kawo irin sa. har yanzu duk profesa din ga na an rasa wanda zai iya kawo ko da misalin in na na ne na alkur'ani wallahi ba za su iya ba kuma har abada ba za a samu ba har duniya ta tashi ba wanda zai iya alqur'ani alkur'ani ashe mutumin da ya zo da wannan bai cancanci a soshi ba ya cancanci a soshi sai sa hudu ban mu gaba ɗaya ta yi magana ne akan abin nan darussa da ke cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai buƙatar a ce musulmi sun san wane ne annabi Muhammad wannan shi zai sa ka bi ta sau da ƙafa wannan shi zai sa ka ƙara jin ƙarfin rike sunnarsa wannan shi zai sa ba ka gudun komi wurin biya ya annabi Muhammad wannan shi zai sa talauci ba zai taya ma da hankali ba kisa ba zai taya ma da hankali ba zumbe zagi ba zai taya ma da hankali ba domin duk wa'annan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda suna hana a ci gaba da addinin nan bai kawo gare don an wa manzon Allah ta da su amma dai ya sha ya yi hakuri har addinin nan ya ci gaba har Allah ya ɗaukaka addinin sai kai inda ya kai yanzu wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah kamar yadda faɗa hudu ba mu yi magana ne akan takaitaccen dan wani abu daga cikin tarihi manzon Allah da kuma darussan da zamu iya koya a ciki wanda mun har yanzu sune muke ta faɗa wanda zai sa ka gane muhimmancin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zaɓe shi Allah ya aiko shi da sakonsa kuma ya isar da sakon Allah ya yi gargadi ga bayan Allah ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci addinin gaskiya wanda kuma shine addinin dukkan annabawa dukkanin annabawan Allah da Allah ya aiko musulmi ne ba wani annabin da ba musulmi ba idan ka karanta alqur'ani ga sunan zai yawa ko wanda zaka ji ya ce wa ana minal muslimin inni kuntu minal muslimin inni kaza kaza kaza ko ga sunan ayoyi na alqur'ani dukkan annabawan Allah Allah ya tabbatar mana cewa musulmi ne kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar da Allah ya ba shi na shugaban annabawa ya tantance ta idan dukkan annabawa da sunan wannan addini na shi ke kirari musulmi ne ba wani addinin da aka san haka shine addinin tauhidi na kadai ta Allah kuma ya kira mutane zuwa ga bauta ma Allah shi kadai ba kada a hada Allah da kowa kada a sa ma Allah tamka kada a wa Allah kishiya kada a sa ma Allah mata a ce Allah yana da mata ko yana da da kada a kira Allah a kira wani kuma a tsaye da adalci a cikin bayan Allah da kyautatawa da kyawawan ɗabi'u makarimul akhlaq idan cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar akwai kyawawan ɗabi'u har ma yake cewa bu'istu li inna ma bu'istu li utammima makarimul akhlaq yake cewa ni Allah ya aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u yasa manzon Allah ya kowa kyawawan ɗabi'u ɗabi'u na gari na kai gida sai an je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga haƙuri ga rashin mai da cuta da cuta ga juriya ga alkhairi ga tausayi ga mutunta kowa manzan Allah har wanda bai yi imani da shi ba manzan Allah baya shiga cikin haƙƙinsa zai mutunta shi to balle kai yanzu za ka ko abokin da'awa wanda ake tare ake da'awa amma kullum kokarin haka ka ci zarafinsa kokarin haka ka soke shi kokarin haka ka faɗo ta magana za ta muna namiji ko ka zubar da mutunci shi a cikin jama'a kaga wannan ba koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba domin wannan bai daidai da makarimul akhlaq ba daga cikin tsari na makarimul akhlaq akwai tu abin nan hakuri da cutarwar abokan cutar cuta da kuma rashin bai da cuta idan mutum ya maka shari kai masa alkhairi idfa abillati hi ahsan idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun halim kissoci suna nan da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda aka yi masa cuta ya rama da alkhairi wani lokaci ma a yi yunkurin kashe shi amma kuma ya yahe ma wanda ya yi yunkurin kashe shi wata rana manzon Allah yana kwanci karkashin itaciya yana hutawa ya rataye takobinsa ga itaciya wani maki ya zo ya lallako ya ɗauke takobin ya zare takobi yana walƙiya ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yau wa zai hana in kashe ka don yana ganin tun da gashi manzon Allah bai da makami shi da makami kamar ai an gama da shi sai manzon Allah yace Allah zai kare ni da kashe ni sai dai kafirin ga tsoro Allah jiha mai tsoro ya kama ta ta takobi ya faɗi manzon Allah ya ɗauka, yace kai koyowa zai hana in kashe ka ya ta muhammadu ai kai an san ba ka rama cuta da cuta ya ai ma sharri heri kake ya ai ma mugunta ka rama da cuta annabi yake kusa sai yahi maka mutumin nan ya tafi amma kuma bai yadda ba gangan ya kai ko ko sannan na aka sai ya tafi annabi ya sa sahabbai su su kaje ki yana tafiya yana waiwaya sai da yayi nisa ya ga kowa bai biyo shi ba yace kai mutumin ga ya gagara wallah sai ya dawo ya ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah mutumin da za ka wa haka kai attempt na kashe mutum Allah ya ba shi kuma ya ce ta hina yahi ma to Allah mutum nawa ka iya haka nan ai wani ya ce wallahi ni ba kashe in ma ne kashe ma sai na mai gunduwa gunduwa tun da ni rai na yabbe da Allah ya ban sa'a wallahi ban yadda da sa'a da Allah ya bani amma ta ga manzon Allah irin waɗannan wa'annan kitabun suna nan cike malamai sun rubuta wanda manzon Allah aka yi mai abu na ganganci ya yahi a zage shi ya yi hakuri dibi abin da su Abu Jahali suka yi mata manzon Allah yana sallah a Ka'aba aka ɗauko tundin rakumi aka jefa mai gabai yana sallah amma duk da haka yayi hakuri an jebe shi da duwatsu sai yayi hakuri su yi mitin yaya za a yi a halaka shi su yi su yi su yi su yi su yi ya bar wannan da'awar na cewa abin abota guda ne aji alal ali hata ilahun wahida ya za a ce wai abin bauta kowa ya abin bautar lata abin bautar uzza abin bautar kaza abin bautar a dawo ma abin bauta guda ya abin bauta guda zai isa zai kowa su suna ganin akwai ban mamaki a cewa kowa ya bauta ma Allah guda amma saboda rashin hankali fa mutum zai kwaba fulawa ya ya ya ya ya ya yi butun butumi na fulawa amma kuma wai ta sai hwa da ya gaisai in zai ta haya ya duka gaisai sai to Allah za mu yi ta haya akwai a ba mu sa'a shi fa mulmula da fulawa mutum zai ɗauki butun butumi ne na fulawa ya ta haya da shi yunwa ta ɗibai babu abinci sai ya ɗauko Allah gana ya ce to Allah yau kan sai dai a yi hankuri yau ta ɓaci to Allah a yi hankuri Allah in mun kada koma gida za mu koma yin wani ya kare eh, fulawa kai sai ya sha ruwa wai kuma har yanzu wai ya abin bauta kai akwai rashin hankalin da ya wuce wannan mutum zai ce daji ya sassaƙo ya ce ya zo da rabi gida ya baro rabi ya ɗauka a yi to da shi amma kuma ya rabin gada ya to da shi gida wai ya abin bauta kai to in har itin gana iya kare kare don me ya bari an ka ɗauki rabi ne an ka je an ka yi to nisa bai kare kai ne ba kuma kai ka zo ya rabin shi na za ka zo da ta ka haɗi ka durkuta ka roƙai buƙatar ka kaga akwai iyakar toshewar basira ta wuce wannan to kaga manzon Allah haka ya isku mutane to su suna ganin a ce abota ma Allah guda ba daidai bane to haka sun ɗauko wani mataki wannan shi yake nuna idan ka ce kana awa dole sai ka zama mai hakuri masu da awa ku yi kowa hakuri kuma ku yi kowa yin uzuri ga juna kuma ku mutunta juna ku zan masu mutunta juna ku sani wallahi in mutum bai yi hankali ba zai rayu yana ta fama fama na addini kuma sai lahira ya shiga wuta me yasa saboda rashin kare irin wa'annan abubuwan rashin kare haƙƙin juna rashin kare mutuncin juna rashin mutunta juna cin zarafin juna ga mutane amma kuma kokarin akai kullum hata haka yawa ne kunya kullum hata haka ya za ka yi kamar da wani baya kuma ga akari wannan wallahi bai kai mutane waje ba sani don wani kasu kana dan izala kai wallahi zaman ka dan izala ɗaya bai kasu shiga aljanna sai ka yi aiki izala is just a symbol symbol ne kawai na wata alama wasu jama'a wanda ke son su haɗa hannu su yi aiki tare sun su tsira gobe ne kawai kungiya ce kamar sauran kungiyoyi kungiya ce ta masu son su rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wai a abin nan garanti na wai don kana dan izala shikenan ka gama zama dan aljanna ko min sai dan takarta ko bi rashin kirkinka ko bi muna nama mutane it's not a symbol wai it is just a symbol ba a don tafi ne shiga aljanna ba za ka mu da wannan kiran kanka ahli sunna kawai da baki wallahi bai sa kaki da lahira dole sai ka yi aiki da sunnan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tabbata cewa lalle da kace kanka ahli sunna haka din ne har a zuciyarka ahli sunna kake kawai kana kiran kanka ahli sunna amma kuma aikin da kake yi na makiya sunna ne wannan ba daidai ba ne wannan baya abin da zai sa mutum ya tsira ranar alkiyama saboda haka ya ku yan uwa ahli sunna wajibi ne ahli sunna ta kowa haɗin kai cikin darussa da zamu koya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba lokacin da manzon Allah ya hijira a Madina na farko da ya fara yi shine haɗa kai tsakanin sahabbai yan uwantaka ta musulunci har sai da aka kai kowane sahabi yana jin dan uwansa ya hisan dan uwansa bisa ga kai yana iya yadda ya rasa dan uwansa ya samu yana iya yadda ya mutu don ya kare dan uwansa sai da sahabbai suka kai ga haka to mu ma dole mu dauranci wannan ya zama mu tabbatar da cewa mun zama tsintsiya madaurin ki daya mu zama masu taimakon juna masu son juna masu aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da kuma kwatanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi abinda zai sa mu tsira gobe alkiyama lokacin da su abu da su haga ta kai ta kawo manzon Allah an yi duk azabar da suka yi kuma manzon Allah ya ki barin wannan da'awar suka iske dan uwan baban shi Abu Talib suka ce wai dan dan uwan gana ka miye ka miye da wannan da'awar ta mun yi mun yi ya ki bari don Allah muna son a zo mu zauna teburin sulhu in dai mulki ya kaso mun yadda za mu za mu nada shi zan shugaban mu duk abin da za mu yi maka wallahi sai abin da yake in kuma kundi ya kaso za mu shirya mai ajiye mu tara mai kuɗi sai ya kowa kuɗi makka in kuma sai yake ya kai duk abin da ya kaso mu yi alƙawari za mu yi mai amma in ya kiya to gaskiya matakin da za mu ɗauka kuma mai da kyau gare shi to haka kira shi ka ja kunne ne abu dalib ya kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka ji mutanen ka abin da sun kace kuma lalle ga alama na ga sun zo ku sace ga karon ga in ba ku daidaita ba to suna ɗaukar kowane irin mataki a kanka don haka ka sai ka nazari kaji kaji kaji abin da sun kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya baba ya am wallahi ina rantsuwa da Allah inda za su dora rana da hannuna na dama su dora wata a hannuna na hagu yace wallahi ba zan ban wannan da ba har sai Allah ya ɗaukaka ta ya bayyana wannan addini ko kuma ni in mutu on the process shikenan Abu Dalib ya tabbata manzon Allah lalle ba zai ja da baya ba to Abu Lahabi su abu abin su abu su abu jahali matakin na gaba da suka dauka shine cewa to abin da ya kamata yanzu a kashe shi kawai kuma ya za su kashe shi dan dangi ne mutum ne wanda kowa ya ce da mutuncin shi a kashe shi kawai akwai matsala amma abin da za a yi a zo a yi shi da duk kabilun larabawa ko wace kabila ta bada wakili sai a taru a kashe shi gaba ɗaya don haka yan uwa ne za su rasa waza su waza su waza su da shi tun da gaba ɗaya da bakin kowa aka yi sun su mai bugun mutum guda su kashe shi haka aka yi Allah subhanahu wataala ya gaya miki yace to kaji kullu kullun da akan ga ata ana nufin darun nadawa ga abin da aka yi sun ce kaza sun ce kaza wa yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka ay yuqtiluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah yace suna nan suna miki suna shawara ko dai su daure ta shi ma dauren rai da rai su huta da kai ko kuma su kashe ka ko kuma su kore ka da makka suna nan yanzu haka suna shawara a darin na gaba suna kullum makirci Allah shi kuma yana nan yana walwalewa yana mai sa musu makircin kuma haka aka yi ba su yi nasara ba karshe Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira ya koma Madina ko da manzon Allah ya je Madina addini ya riga ya yi ƙarfi Madina domin abin da ya faru shekara ta shida kafin kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama manzon Allah cikin matakan da yake yi na wa'azi yana bin kabilu kabilu yana musu wa'azi mazauna mazauna na laraba yana gitta musu kalma Allah yake qulu la ilaha illallah la ilaha illallah tuflihun ku ce la ilaha illallah ku tsira gobe alkiyama lokacin mawsimul hajj manzon Allah yakan tarbi kabilu kabilu da ke shigowa maka wurin aikin hajji na wannan lokaci yana tallata musu addinin musulunci to wata rana manzon Allah yana cikin wannan ya zo a daidai akaba jabatul akaba ya isko su mutanen madina su hudu suna aski masu Allah bai raina su ba sai ya musu sallama ya zo ya zauna wurin su ya tallata musu addinin musulunci kuma Allah ya sa aka yi za a so karbi musulunci wayannan mutanen su suka jera addinin musulunci Madina suka ci gaba da tallata shi kafin manzon Allah ya hijira ya je Madina ba wani gida a cikin gidajen Madina fa sai addinin musulunci ya shiga wannan gidan ai za ku yi mamaki ya aka yi lokacin da manzon Allah ya hijira ya je Madina aka tarbe shi da alba inda musulunci bai kai ba ana samun wannan tarbon ko dama ko da yaje ta hanyar wa'annan musulunci ya riga ya kai ya ginu manzon Allah ko da yaje musulunci ya riga ya ginu Madina ya zo addinin musulunci ya ci gaba ya yi ƙarfi har ya kai ga inda yake kafa daula mai ƙarfi har yau gashi musulunci ya ma mai duniya kenan wannan yana nuna cewa haƙuri idan mutane suka yi hakuri to Allah zai taimake su kada ku rena ku kada ku rena ku kada ku rena da'awarku kada ku rena ƙoƙarin da kuka yi ku dai kyautata niyyar ku ku yi dan Allah abin da ya sa manzon Allah ya nasara wallahi kyakkyawan niyya niyya sa da ya kyautata su yana shi kadai suka zama su biyu har yau gashi ba ta iya nisa adadin musulmi kuma gashi shekara ta dubu ɗaya da wani abu da rasuwa ga addinin karuwa ɗaya kai kamar wutar daji wuraren da suka yi ko ina ƙiyayya da musulunci yau addinin musulunci na nan na cin su da yaki suna suna ta musulunta an yi kulle kulle ya za a yi a toshe musulunci ya za a yi a yi kaza sun zauna su yi mitin a Paris sun zauna su yi mitin a Misira sun zauna nan duniya ko ina su yi mitin wai ya za a yi a toshe musulunci da musulmi yaya za a yi an ce to abinda za a yi Qur'anin nan nasu mu yi dubara mu gurbata shi yadda mu ya wasu abubuwa ciki ba su gane sai wani ce a ai ba ku san musulmi bane wallahi Qur'anin gane haka gani yaro dan shekara bakwai ana samu ya haddace shi kalan harafi guda in ka canza yana cewa na an yi kuri to haka wannan ba ta yi to ya za a yi a zo a ce a kashe musulmi kuma gaba ɗaya lokaci guda kuma bai yiwa sai ta za ka ga kullun da fitar da ake kirkirowa daban kullun fitinar yau daban fitinar jibi daban yau in ka ɗiba ƙasashen musulmi su a cikin fitina duk wata ƙasa ta musulmi yau ko dai tana cikin suna yan ta'adda ko yan tawaye ko barayi ko kaza ko kaza duk wannan tahqiqat ne na makiya Allah shi yasa a Najeriya in ka zo za ka ga arewacin Najeriya inda musulmi suke da yawa nan ne fitina take nan fitina Boko Haram take nan kidnappers suke nan kaza yake nan kaza yake duk wani bala'i nan yake saboda ni saboda ajanda ce wadda ana son ganin lalle lalle sai an kare musulmi akwai maganar da shugaban izala na jihar Kebbi yake yi Sheikh Imam Aliyu Adam Ladaban ina yawan maimaita ta yake cewa an nan Najeriya in kashin mu za ku ku ta kashi sai kun gaji yace wallahi kiyama dai ka kare musulmi Najeriya kiyama wala ita ta kare musulmi Najeriya ku yi duk ba da kuka ku ta yi wallahi sai ku yi kun gaji musulunci ya daukata domin alƙawari ne na Allah inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna na lahumul galibin. ayoyi suna na cikin alqur'ani wanda Allah ya tabbatar da bada nasara ga waɗanda suka rike addini to haka ya ku ahli sunna ku rike addini da gaskiya ku kyautata ku duk da a da aka kyautata niyya Allah zai sa mata albarka wannan masallaci da aka bude a yau ku kyautata niyya wurin bude shi ku yi aiki tukuru ku haɗa kai ku ɗaya da son rai da son zuciya kowa ya ɗaya da tunanin ni ni awwa ne dole sai wanda nika so akai ko ni ka san in zan wane in ba haka nan ba sai dai a samu matsala ko kuma in ba aniyar da nika so ba wallahi ina ka ina in sai dai a samu cikas ko kuma in ba in ba wanda nika so ba duk ta in an zo mutum duk ta in ba in ba da shawara ba abi ba wallahi sai dai to kowa ya shirya wannan ku dauka cewa addinin na aiki ne wanda ake yi saboda Allah kawai idan aka yi haka Allah zai sa albarka ciki ku ɗauki misali da ƙungiyar da masu izan su bida wai kamar suna. ku je shekara talatin da biyar zuwa arba'in bayan suka wuce ya ta faro ya take yanzu an yi zama ɗan izala ko aure ba a bashi an yi zama ɗan izala ko wani ba a tinto da shi ɗan izala ba a zama da shi mutum nawa aka kora wurin kasuwanci ne mutum nawa ɗan izala aka an shi ma mata mutum nawa aka an shi ma gona mutum nawa aka raba wurin zama da shi mutum nawa aka sa uba na ya korai amma yanzu ha yanzu kowa son yake a ce ɗan izalan ne ma duk ɗan siyasa gare ke jinginu gare ke nuna shi ma ai duk muna wanda doli mai mulki masu mulki ba su ma yadda suna da alaka da yan izala me ya kawo wannan saboda wayanda suka kawata wallahi sun kyautata niyya sun yi da niyya mai kyau inda ba su kyautata niyya ba da yanzu ta wace kungiya nawa aka kawa bayan kawai izala yanzu ko sunanta babu saboda kyakkyawan niyyar masu ita bai kai na wayannan ba to kuma idan kuka kyautata niyya wallahi Allah zai taimake ku kuma za ku samu nasara gagaruma kuma Allah zai baku duk abin da kuke fata muna fatar wannan masallaci da aka bude a yau Allah ya sa albarka a ciki Allah ubangiji ya sanya ya zama wani markazi na yaɗa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ya sanya albarka da kyakkyawan sakamako ga wayanda suka sanya hannu wurin ganin wannan wurin ya samu wannan ci gaba da kuma daukaka kamar haka Allah ya saka mu kowa da alkhairi baki da suka zo daga wurare daban-daban ga sunan ba lokacin da zan ce sai na nisa wasu akwai shi a babban mc na jihar kebi na wannan kungiya malam ibrahim bayawa yana nan zaune kuma shugaban kungiyar haɗin kan malamai da limammai na jihar kebi baki ɗaya dukkan kungiyoyin an haɗa su shine shugaban wannan kungiya ta ittihadul ulama league of ulama and imam kebbi state akwai malam shehu abubakar zauro ga yanar zaune wanda shine national officer ne na agaji ga irin su alarama dawu da kawara ga yana alarama ne na jiha akwai protocol namu na agaji na jiha mutala musa yana nan kai ga sunan dai ga mutanen yi yawa su malam ibrahim zamo su shi ga shugabanin na zuwa Zama, wanda shi dama shi aka rako don dama cikin mulki cikin abin na area ta, shi aka rako ga su malam usman alaramma alaramma gangaram na kasa da kasa shi ba bukatar ma sai an haɗu kowa ne ne alaramma usman wanda ya je musabaka ta duniya ya tiyo a makka kuma babban alaramma ne na kasa da kuma jihar kebbi gabaki daya da kasa da kasa ga sunan dai mutane da wanda muke tare da su da waɗanda suka zo daga ƙauyuka da ko ina nan kusa da nesa Allah ya saka mu kowa da alkhairi alhamdulillahi rabbil alamin anara li ibadihi almukhlisina tariqa jannati wa fataha lahum abwaba karamihi wa rahmatihi subhanahu ahya quluba أحيا bayna yaday wa kafahum وكفاهم معونة الرزق فلا يعتمدون إلا إليه فأصبحت قلوبهم محبة بمحبته عامرة أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وأستغفره مما سلف من الأفعال السيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه شهادة عبد وابن عبده وابن أمته ومن لا بنا به طرفة عين عن رحمته مقرا بوحدانيته معترفا بألوهيته وربوبيته شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وسفيه وقليله كرمه وفضله وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين وسيدا للأولين والآخرين الله فضل خير خلق آه، الله فضل خير الخلق بالكرم وأفضل الناس من عرب ومن عجم هو النبي الذي فاتت فضائله وخصه الله بالتنزيل والحكم الله فضله الله أكرمه الله أرسله من جملة الأمم صلوا عليه عباد الله كلكم إن الصلاة عليه تنجي من النكم صلى الله عليه وعلى آله وسهبه صلاة تفتح بها لنا أبواب الخير والتيسير إخوة الإيمان إن كلامنا اليوم عن مناسبة مهمة كلامنا عن شيء من سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وإن دروس دروس المستفادة من سيرته عليه الصلاة والسلام كثيرة وكيف لا والكلام عن سيرته أفضل الناس عن سيرة أفضل الناس وخير آه عن سيرة أفضل الناس وخير الناس سيد محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا والكلام على سيرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين إخوة الإيمان إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم استفاه الله برسالته وأمره بالتبليغ والإنذار فدعا الناس إلى دين الإسلام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودين التوحيد دعا الناس إلى عبادة الله الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا صاحبة له ولا ولد ودعا الناس إلى العدل وإلى الإنسان إلى مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد تحمل حبيبنا المصطفى في سبيل الدعوة الشيء الكثير والمصائب الكثيرة دعا الناس جهارا وكان يكلم الناس في المواسم التي يجتمعون فيها ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون دعا قومه بسبل وثبات مع إيذائهم له وكيرهم له رموا على ظهره ثلاث جذور وصبر ولم يتخلى عن الدعوة إلى الله ضرب بالحجارة وصبر ولم يتخلى عن الدعوة إلى الله أرد إليه المال والجاه ولم يتخلى عن دين الله هدد بالقتل ولم يتخلى عن دينه آه، عن دين الله والدعوة قال المشركون لأبي طالب يا أبا طالب ماذا يريد ابن أخيك إن كان يريد جاها أعطيناه فلم نمضي أمرا إلا بعد مشورته وإن كان يريد مالا جمعنا له مالا حتى يسير أغنانا وإن كان يريد الملك سودناه عليها سودناه علينا فأجابه صلى الله عليه وسلم بالجواب المشهور والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه لقد ثبت حبيب الله ثباتا يتضاعل أمامه ثبات الجبال الراسيات فاتفق المشركون على قتله وجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا قويا يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل ومن ذلك أمره الله بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة المنورة وفي المدينة أقامت دينه وأقام دولته وأقام شريعته وأنار الدين بما فيه من الإرشاد والذكر والتعاون بين المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه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 وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوان يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ألا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر <clears throat> الله أكبر <clears throat> الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله